Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya sha nana ta cewa hukumar ba ta nuna bambancin siyasa ko wani dalili wajen kama waɗanda ake tuhuma da zarmiya. Irin wannan zargi kan taso a duk lokacin da hukumar ta kama wani da ake ganin ba ɗan jam'iyyar APC mai mulki ba ko ko baya shiri da gwamnatin Buhari. Kamar yadda hukumar ta kama sanata Shehu Sani wadda tun ficewarsa daga jam'iyyar APC gabanin babban zaɓe ya shiga caccakar manufofin gwamnatin. Ga tuna baya kan kalaman sanata Shehu Sani kan binciken da ya dau hankalin masu sharhi. Na farko dai abin da muka bankaɗo ne a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas. Mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke ake hudu da su na biyu kuma ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kudin a sace kudin a kuma yi wannan aikin asa da muka na uku kuma abin da muka bankaɗo shi ne su jami'an gwamnati ke cikin wannan kwamiti sun yi amfani da dokan ƙasa da ya ba da gwamnati dama a lokacin tarzoma ko tashin hankali a yi amfani da kuɗin gwamnati wurin yin ayyuka amma akwai abubuwan da aka dinga yi a cikin wannan kwamiti wanda ya saba wa doka sai ka ga an sayi abincin naira miliyan biyu an kai ma 'yan gudun hijira amma an ɗauki naira miliyan hamsin hamsin hamsin har sau biyu ana taro na 'yan gudun hijira da sunan 'yan gudun hijira. bitar ayyukansa na shekara mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu ya faɗi yadda yake son tarihi ya tuna da shi. muna son Najeriya da in Najeriya su tuna da mu domin mun yi aikin nan tsakani da Allah don son kasa ko kuma kishin kasa kuma babu cin amana ba son kai ba zalunci ba sani ba sabo mun yi shi dan Allah ne kamar da Hausa suke cewa sabo da kaza baya hana yanka kuma in ka lura mun samu gagarumin nasara cikin wannan yaki da cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa saboda support din da shugaban kasa president muhammadu buhari ke ba mu da ni na sani ko yaushe yana nan tsaye da mu wajen support shugaba buhari ya ci gaba da alwashin yaƙi da barayin biro a duk lokacin da ya samu damar yin bayani ganin wasu da efcc ta tuhuma ko ta zarga da zarbiya a gwamnatin apc na jefa ayar tambaya kan muradin yaƙi da cin hancin na nufin sharar fage ne ko ko iya ƙoƙarin gwamnatin kenan sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya